ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Fita rana kashi na ashirin da biyu. Don farfaɗo wasu yake cikin matsanancin tashin hankali da nadama mai tsanani, gashi Bilti ta rufe shi a cikin bayi, babu ta yadda za a ya buɗe kansa. Ya san yau mai raba shi da tayar sai Allah, watakila ma a masa hukuncin da ya fi na toli tsauri wani irin gigitaccen ihu ya rushe da shi wanda bai ma san lokacin da ya fito daga bakinsa ba cike da rudani da firgici yake ihu wayo allah na wallahi sharin shaidan ne sharin shaidan ne ni ba mazinaci ba ne wayo allah na a cikin rudani tare ya jiyo sautin malam musa yana juya suka haɗa ido da wasumi, wanda ya ga alamar ruɗewa a yanayinta ya yi saurin ɗauke idanunsa sannan ya shiga girgiza ƙofar banɗakin. ganin ba za ta buɗe ba ya bar wajen ya nufi ɗakinsa don ya ɗauko fayaki. ita kuwa wasimi tsaye ta yi a wajen kamar an dasa ta ta tsira a kofar ban ɗakin ido yanayinta cike da ruɗani da tsananin mamaki kanta sai juya yake da tarin tambayoyi kwata-kwata bata ga biltinta ba ina bilti yo me zai kama malam musa ma cikin ɗakinsa har ya kulle kansa a bayan gida tana cikin wannan tunani sai ga tayar ya shigo ɗakin jikinsa a matuƙar sanyaye yana towa kamar wanda aka yi masa duka yana kallon kofar bayan da wani irin rikitaccen salo leta da bilta ta bar masa kuma akan tebur riƙe a hannunsa ya ci karo da ita ne yayin da yake shirin sauka zuwa ɗakinsa ɗauko mukulli dan a sa kuma ya zauna ya gama karanta sannan ya fito take idanunsa suka sauya kala suka yi ja ya rasa wace irin masifa ce haka take shirin tunkaro su wani duhu duhu ya soma gani tahowa kawai yake kamar wanda baya kallon gabansa zuciyarsa na harba da wani irin raɗaɗi da bai yi tsammani ba me yasa ma haka za ta faru da shi bildi kamar uwa take a wajen shi ita ce ta rene shi har ya girma wani irin zafi yake ji a ransa ji yake kamar mahaifiyarsa aka taɓa muryarsa na rawa rawa ya dubi wasu da raunataccen yanayin da ya mugun ba ta tsoro a hankali ya ce je ki ɗaki na ki zauna ki jira ni ina zuwa yadda ya magana a raunace ya sa ba ta yi gardama ba ta juya ta tafi zama ya a bakin gadonsa jikinsa a matukar sanyaye a hankali ya kara buɗe leta don yana son ya sake karantawa amma sai hannunsa ya soma ɓari bai ko iya kaiwa layin farko ba hawayen da suka cicciko masa ido suka ziraro akan kuncinsa ya rasa me yasa abubuwa suke faruwa da su haka da farko amininsa ne sayib yake sanya haiki wa matarsa ga kuma kes ɗin tolu yanzu kuma malam musa na ƙoƙarin yi wa bilti fyaɗe zuciyarsa ta yi wani irin nauyi ya rasa inda zai aje kansa ya ji sanyi me yake faruwa da shi Tambayar da ya shiga yi wa kansa kenan sai kuma ya shiru cikin nazari yana tunanin kansa shin wasu irin mutane ne suke zagaye da rayuwarsa haka da da can bai lura da ɓoyayyen halayyarsu ba abin na masa ciwo matuka, da ya fahimci cewa ashe duk mutanen banza ne ke zagaye da shi ba su da wani buri illa su tarwatsa rayuwarsa mafi munin abin ma shine su ɗin a gefe da gefensa suke wanda kuma ya amince da su tsawon lokaci kuma ya ga dai iya adalci suna yi wa ma'aikatansu kuɗi abinci mahallin kwana da duk wani hasafi ba a gazawa zai iya rantsuwa tsakanin shi da Allah ma bai taɓa lattin biyansa albashi ba ko da na rana ɗaya. Amma me yasa za su saka mishi da haike wa iyalin shi? Limshe idanunsa ya sannan ya buɗe yana mai jin zafin abin. Ya tuno yadda ya yarda da sahib. Gaba ɗaya rayuwarsa bai da wani aboki sai shi. Tole da Malam Musa kuma sun rayu da shi kusan shekaru goma, amma ba su taɓa nuna masa alamun haka ba. Hawayen shi ya share yana mai limshe idanuwansa sosai yake saukar da ajiyar zuciya. Wayarsa ya zare a cikin aljihu hannunsa na barbar ya buɗe gurin message ya rubuta sako da gaggawa sannan ya tura wa mahukuntan sojoji shi dai ya san idan ya kama malam musa to babu shakka yau sai dai sa amma dai ba shi ba adalcin da zai iya mishi shine kawai ya tura shi gidan yara a yanke mai hukuncin laifinsa amma kafin na yana so a kai shi barikin sojoji a gana masa azaba saboda abin da ya wa bilti sannan sa haɗa shi da 'yan sanda a gurfanar da shi a kotu don dole ne kawai a kulle mishi malam musa a gidan kaso hakan kuwa aka yi cikin minti ashirin har sojoji sun zo sun ɗauki malam musa sai ihu yake yana cewa ya tuba amma haka suka tafi da shi don bayan ficewarsa tahir bai iya motsa daga wajen ba jikin shi ya yi sanyi duk wani karfin gwiwarsa ya rasa haka ma duk gaɓoɓin jikinsa a take suka ragwaɓe suka sace mai ƙarfin jiki gaba ɗaya da kyar ya sako ƙasa zuwa falo waje ya samu akan kujera ya zauna a falon sannan ya jingina bayansa da kujerar tare da limshe idanuwansa da suka yi ja yana fidda numfashinsa da kyar ba zai iya jura wai bilti ta tafi ta basu ba ji yake kamar ba zai iya rayuwa babu ita a gidan ba bai damu da kansa ba amma ya damu da zuciyarsa da take jin bilta a matsayin uwa kuma wata muhimmiyar jigo a rayuwarsa ya san abin da malam musa ya mata abu ne mafi muni taba mutunci da kimar mace kamar bilti abu ne mafi muni da mutum zai aikata wanda yawancin mata ba sa cika mancewa da shi ta cikin sauki bare ma mace kamar bilti wadda take da shekarun girma da kuma mummunan tabo a zuciyarta mai rauni da take ƙoƙarin binnewa tsawon rayuwarta ta samu farin cikin yin rayuwarta cikin sauƙi. Daga bayanan da ta rubuto a letar, yana iya gane baƙin cikinta sosai, ya kuma san taro nana sosai kuma zai yi wuya ta sake jin sha'awar kasancewa da su. A yanzu zai iya mata uzuri don ta ce ta bar su, amma ba zai taɓa iya mata uzuri na yanke hukuncin da ta yi na ficewa daga rayuwarsu ba. Wasimi da ke can ɗakinsa ta kasa zama, sai kai kawo take yi da tarin tambayoyi masu saka ta tashin hankali da fargaba. ko wani motsi ta jiyo sai ta duba bakin kofa ta ga ko shi ne amma har yanzu shiru bai shigo ba gashi ta bala'in matsuwa haka kawai take son ta san halin da bilti take ciki tana so ta san ina bilti take zama ta yi dirshin a bakin gadonsa ta zuba tagumi bayan wasu 'yan mintuna kuma ta miƙe ta doshi bakin kofa duk da fargaba a yanayinta amma ba shi hana ta fita ba cikin sanda take tafiya tana leƙa ƙasa a hankali daga can sama ta yange shi yana ƙoƙarin daddanna wayarsa hankalinsa dinna kan wayar ta tsaya ta ɗan ɗamanna a jikin bango tana lura da shi tashin hankali take gani a yanayinsa kamar ba shi ba da fuskanin tasa ta su kurkuce da rauni yanayinsa ya bayyana tashin hankali da damuwa da sauri ya ɗago wayar ya kara a kunne haka ya rinka yi har kusan so goma ba tare da yi wata magana ba hakan na nufin kiran wani yake amma ba a ɗaga kiran sai kuma ta ga ya zaro ta 'yar karamar waya daga cikin aljihunsa yana kwafar lamba so biyu ya buga ba a ɗaga ba sai kuma can aka ɗauka tsaye ta ga ya miƙe cikin gaga yana faɗin ina wuni kawu tahir ne daga ɗaya ɓangaren aka amsa masa baya buba fallasa mutumin ya ce tahir kana lafiya ɗan shiru ya yana shafa goshinsa cikin sauki a jiya zuciya muryarsa kamar mai shirin yin kuka ya ce kawai bilti nake nema ko ta zo ka in tana wajen ka don allah ka bani ita za mu magana yadda ya magana a raunana ya sa mutumin yin shiru na 'yan daƙiƙo muryarsa na rawa sosai ya ƙara cewa kawu don allah idan tana wajen ka ba ta wayar ina son ne magana da ita ne don Allah kawo na roƙe ka ka taimake ni in yi magana da ita yanzu yana faɗar hakan hawa yana ciccikowa idanunsa amma yana ta ƙoƙarin ya riƙe su saboda kar zuciyarsa ta karye mutumin bai ce mishi komai ba jikinsa a matuƙar sanya ya juya ya kalli bilti wadda ke zaune a gefensa tana shara hawaye don da ta ga kiran tayar a wayarta ta soma jin rauni da kunci na baibaye ta ta riga ta yi kewarsa tana kuma tunanin yadda zai ji a ransa idan bai ganta ba mutumin ya mai da wayar kunnensa ganin yayi yayi ta karɓi wayar taki ya sauke ajiya zuciya na faɗin tayar kai magana da ita tana jin ka sannan ya saka wayar a hands free raunatacce ajiya zuciya tayar ya sauke gami da furzar da nauyin numfashi murya sana rarrabewa a hankali ya ce bilti kuka mai tsamani ya kubce mata daga jin yanayin muryar tasa ta san yana cikin tsananin tashin hankali da damuwa dan bata taɓa rabuwa da su ba ko da so ɗaya ita ce uwa a gare shi kuma ya shawararsa bai saba zama babu ita a kusa da shi ba sai yau da take jin ba za ta iya zama a gidan ba a hankali wasu ta shiga kowa ƙasa har ta zo falon jin ya ambaci sunan bilti ta bayan shi ta ja ta tsaya ba tare da ya lura da ita ba ta yi tsam ita ma tana jiyo kukan da bilti ke yi jin sautin kukanta ya sa ya fara magana a sassarƙe kamar mai shirin yi mata kuka bilti ki yi haƙuri mana ki yi haƙuri kar ki ban ni wa nake da shi in ba ki ba dan Allah ki yi haƙuri ki dawo gida na miki alƙawarin ko numfashi na zai ƙare a duniya nan sai na bi miki ki ba zan bar Musa ya ƙara jin daɗin rayuwarsa ba. Na fahimci baƙin cikin da kike ciki, amma don Allah kar ki bar mu haka Bilti. Don Allah ki yi haƙuri ki dawo. Na miki alƙawarin hakan ba zai ƙara faruwa ba. Da ta iya share hawayenta, cikin sautin kuka da jin tausayin halin da ta jefa shi a ciki ta ce tahir ka yi haƙuri. Ba zan iya magana da kai ba yanzu. Ka yi haƙuri ka kula da kanka. Ka kula da Wasimu ba. Da ɗan rintsa idanunta tana tunanin irin maganganun da Malam Musa ya riƙa faɗa mata. Sai an jima, ta faɗa tana katse wayar gaba ɗaya tayar ya limshe idanunsa yana jin kamar ana cinna zuciyarsa wuta mai tsananin zafi ya zauna a wajen zuciyarsa a matuƙar karye a hankali ya zama da waya daga kunnensa sannan ya kalli sikirin ɗin waya yana mai kawar da ita gefe ya limshe idanunsa yana jin wani irin zafi ta ciki rundattun hawaye da suka makale masa idanu ne suka samu sakowa akan kuncinsa ya sauke na nauyi a jiya zuciya sannan ya kai hannunsa ya goge su tare da sulalewa ƙasa ya zauna cikin matukar sanyin jiki a daskarawa mai take kallonsa ganin kamar ma ko motsinta bai ji a bayansa ba ta juya cikin sanda za ta bar wajen ta cike da rudanin ganinsa a hakan sai kuma ta ga ya miƙe kafafunsa a ƙasa gami da lafar da kansa a jikin kushin ɗin idanuwansa a lamshe sosai sai dai tana ɗaga ƙafarta daga wajen za ta zille ta jiyo muryarsa a kasalance yana faɗin zonan dawowa ta tana tafiya a hankali kamar mai jin tsoron wani abu ta ƙara so kusa da shi ta zauna kanta na kallon ƙasa shiru bai ce da ita komai ba ita ma bata ce masa ba sai da ya ji ya ɗan samu nutsuwa sannan ya buɗe limsashin idanunsa da suka yi shirya sauki a kanta sai dai har yanzu kanta na ƙasa tana jin wata irin mummuna faɗuwar gaba yar ƙarama jiya zuciya ya sauke ya kalli agogon da ke cikin falon sannan ya dube ta a takaice muryarsa a ɗan sanya ya ce zan fita me kike sha'awar ci da ɗago suka haɗa ido sai ta yi saurin kawar da idanta haka kawai tausayin shi ya fara ratsa mata zuciya cikin sanyin murya ta ce yaya biltifa Tunda da na zo na ga ban ganta ba ya ko ka san inda ta je ya yi shiru kamar bai ji mai ta ce ba ya ma ɗauke kansa gefe yana furzar da iska ta bakinsa daga nan dukansu suka yi shiru har na ɗan wani lokaci sai kuma ya miƙe tsaye yana kallanta kin ji tambayar da na miki kuwa kafin ta ɗago kai ya bi ta da harara yanda ya magana zaka gane kawai ya yi ta da dauriya ne ba wai don yana jin daɗin maganar ba ya ƙara da faɗin kinga babu kowa a gidan nan don haka babu mai miki girki yanzu ki faɗa min abin da za ki ci idan na fita in taho miki da shi sannan ki yi sauri in ba so kike ki kwana da yunwa ba jikinta a sanyaye kanta na ƙasa ta rasa gane mai furucinsa yake nufi gudun ka ta ɓata masa lokaci cikin binne damuwa ta ce duk abin da ka samu zan ci sai ya kaɗa kansa cikin sauki a jiya zuciya ya fice daga fala ta daɗe zaune a wajen cikin ruɗani sai bin ƙofa take da kallo ta rasa abin da yake mata daɗi can dai da ta gaji ta miƙe ta haura sama ke a sanye ta buɗe ɗaki ta shiga, da zauna a bakin gadon ta rabka uban tagumi. Sam ta kasa samun nutsuwa a cikin zuciyarta. Bincika ɗakin ta shiga yi ko za ta ga bilti, amma shiru. Abin duniya ya biya ishe ta a cikin zuciyarta. Nan ta zauna tana tunanin wayar da ta ji suna yi ɗazu da tayar. Ta rasa me yasa ta je yana faɗan waɗannan kalaman na cewa bilti ta yi haƙuri ta dawo. Kuma me yasa biltin take ta kuka tana ba shi haƙuri. Sosai hankalinta ya tashi. Bata iya yin komai a ɗakin ba, ta sauko ƙasa sai ta rasa mima ya sauko da ita gashi ya kulle ta kirib a cikin gida babu wata hanya da za ta iya fitowa waje balle ta dan leƙa bakin gate koma ɗakin tai ta cire yunifom ɗinta ta zuba su a cikin kwandon kayan wanki ta jawo ɗan ƙaramin tawul daidai cinye ta ta ɗaura ta faɗa ta yi wanka ta hado da alaula tana fitowa ta zauna a bakin madubi sai da ta tsane jikin ta tsaf sannan ta miƙe ta yi sallar magariba tana zaune a wajen tana azkar aka kira sallar isha nan ma ta miƙe ta yi tana cikin kai raka'a na ƙarshe sai gashi na ya turo kofar cikin nutsuwa kallanta ya tsayayi daga bakin ƙofa sannan ya ƙaraso ciki ya aje mata ledojin da ya shigo da shi a gefen gado ya ja mata kofar ya waje falo ya da ya zauna akan doguwar kujera ya takure kanshi waje guda kamar wani mara lafiya duk jikinsa baya masa daɗi gaba ɗaya abubuwan da suka faru sun canza masa ra'ayinsa na yadda da mutane sai yake jin zafi da rauni mai tsanani yana ratsa shi a cikin zuciyarsa da kwakwalwarsa. kwanan su biyu a gidan shi kansa bai iya gane kansa ba bare kuma wasu da take ganin komai na gidan a yanzu ya mata wani iri kamar kifta ido da bismillah ta ga suna rayuwa su biyu babu alamar bilti ta ga har kayanta ma duk ta kwashe duka ranar da ta kula da hakan ta ci kuka ba na wasa ba zuciyarta tana son ta fahimta da ita cewar bilti tafiya ta yi amma kuma kwakwalwarta sam ta ki amincewa da faruwar komai ta ga yanayin tayar ma gaba ɗaya ya sauya a cikin gidan kuma sosai lamarin ya taɓa shi ya dawo wani shiru-shiru san bai san a dame shi magana ma idan ya mata sai dai ya tambaye ta me za ta ce siyo ya kawo mata jiya ta kammala jarabawata ba ta da wani abin yi a gidan ita kenan cikin zillimi idan zai fita nashi jarabawa haka zai kulle ta a gida kamar wata firzina ta rasa abin da yake mata daɗi daga ta yi kallo sai dai ta kwanta ta yi bacci har sai tahir ya dawo shi koko kaɗan ya kasa kwantrolin ɗin kansa har yau baya jin sha'awar yin magana da iyayensa ko kuma ya sanar da su abin da ya faru fushi yake da su cikin ransa a ganinsa aidin laifinsu ne da suka wufuntar da komai na rayuwarsa tasu rayuwa kawai suka sa a gaba ba su wani damu da halin da su zai jefa shi a ciki ba ya tabbata da suna yawan zama a gida da tole da musa ba za su so makawa tunanin yi musu abin da suka aikata ba gidan ya zama kamar kufai shi ba zama yake ba kullum bilti ce a gidan kuma ita ba komai ba ce face mai aikin gida sannan kullum suna cikin gida wani lokacin ma sai ta kwana biyu bata leƙa tsakar gida ba ko haka ma zai sa wani ya amfani da wannan damar ya abin da ya ga dama a gida sai dai bai yi tsammanin abin zai kai har haka ba tsabar damuwa kullum ya farka daga bacci ko ya dawo zai kwanta sai ya ƙara neman layin bilti ko kuma na kawunta don ya ji ko ta ɗan sassauto zuciyarta ta yi sanyi ta yadda za ta dawo amma duk sanda ya kirawo yawanci sai dai a ce masa switch off ko kuma not reachable kes ɗin malam musa kuwa tuni ya kai ga wajen hukuma yanzu dai an kulle shi ana ta 'yan bincike-bincike na son tara hujjoji yau kwana uku kenan da tafiyar bilti da kira abubuwa suka so yin sanyi a zuciyarsa ya koma ga kan karatunsa duk da ma dai dauriya yake yi don sosai yake fama da matsalar rashin nutsuwar zuci wani lokacin ko ya ɗaga takarda zai yi karatu baya iya mai da hankali ko dai yana tunanin yadda abubuwa suke tafiya a gidan ko bilti ko yadda zai zauna a gida shi kaɗai da wasimi fushi ya sa yi wa kansa alkawari ba zai taɓa neman kowa a cikin iyayensa don ya sanar da su abin da ya faru ba ba kuma zai musu korafi ba don yana tunanin idan ya haka ma a banza ne duk amsar da za su bashi ba zai wuce su ce shi ya daure ya kula da komai ba wataƙila ma ba za su yi wani ƙwaƙwaran motsi don su zo su gansa a cikin wannan yanayin da suke ciki ba ya gama sanin halayyar iyayensa kaf in ba wai don sa ransu ne za su datse ayyukansu to ba za su taɓa ɗaukar lokaci domin zuwa kaduna haka kawai don shi ba da haka ya gwamace ya komai da kansa gudun kar a ƙara ɓata masa rai duran da Allah ya kawo su ya alƙawarin zai fidda masa abin da yake cikin ran shi saboda ji yake kamar ya gaji da komai ga tunani kala-kala da suka kassara shi kullum a cikin lissafe-lissafen lokacinsa yake yana tambaya kansa yanzu kenan ya zai da ɗawainiyar rayuwarsa wanda da can bilta ce take ɗauke masa nauyinsa a kansa don shi ya samu nutsuwar karatunsa sosai da can idan zai wata jaraba mai muhimmanci a makaranta har wanki da guga da komai ita take ɗauke mishi bai yin aikin komai har sai ya samu hutu yanzu kuma ga aikin kulawa da wasimi da ya ƙara a kan shi ya san abu ba zai zo masa da sauƙi ba sam kwana biyu ma da yake fita yana barinta a gida baya cikin hayyacinsa sama hankalinsa bai cika zama a jikinsa ba haka zai dinga tunanin halin da take ciki ko wanda za ta iya shiga ita kaɗai a gida abin na damun zuciyarsa sosai sai dai har yanzu bai gama yanke shawarar yadda zai maganin matsalar ba karfe biyar da rabi na asuba wasu ta farka daga bacci a da farka daga bacci yi. sannan ta sauko a nutsa ta nufi banɗaki ta yi alaula ta zo ta gabatar da sallah sai ta yi kwanciyarta a kan sallayar rubda ciki tana rera kukanta a hankali zuciyarta cike da tsimayen kewar biltu ita ba komai ne fi karya mata zuciya ba a yanzu kamar zaman kaɗaici da ta so mai a gida kwana biyun na haka take zama ita kaɗai ba ta jin motsin kowa ba ta kuma magana da kowa haka zalika ba ta ganin kowa har sai ta riya daga makaranta hatta abinci ma wanda ya siya mata kawai take iya ci babu halin yin wani canji ko kuma wata dabara duk zamanta a nan kullum bilta ce mai kulawa da su duk da dai wani lokacin tana dan koya mata yadda ake yin wasu abubuwa a kicin sai dai ba ta taɓa barinta ta gwada yin girki da kanta kuma shi din ba wai wani tsayawa yake kula dan ya ji meye aranta na tsoron zama a gidan ita kadai ba abin duniya duk ya biya ishe ta ta kasa samun nutsuwa da sukuni kullum tunani take ina ma a ce akwai makaranta wataƙila ƙawarta naja za ta iya ɗebe mata kewa juye-juye ta dinga yi cikin wannan tunani do ta rasa matakin da za ta iya ɗauka wanda zai kawo mata maslaha da sassauci tana cikin haka bacci barawo ya awon gaba da ita da kyau wannan hukunci shi ya yi daidai da malam musa abokan hira anya kubilte za ta dawo allah sarki wasimi lallai wannan shine asalin maraici